jiya aka buga wasannin premier league na kasar ingila na shekara 2016 zuwa 2017 mako na 11 inda kungiyoyi 16 suka fafata a tsakanin ga yadda sakamakon wasan ta kaya kungiyar kwallon kafa ta sunderland ta ta kashi a hannun chelsea da ci daya mai ban kaushi middle road ba ta jin daɗi ba a hannun liverpool inda liverpool ta bi ta har gida ta tafi uku da babu west ham kuwa ta lallasa bolin ne da shi mai ban hauki yayin da manchester united ta bi crystal palace har gida ta sha ta biyu da ɗaya manchester city ta doke watford da kallo biyu da babu yayin da stoke city suka yi tsakanin su da southampton Tottenham kuwa ta lallasa Hull City ne da ci uku da babu yayin da West Bromwich suka samu 1 City suka sha su uku da ɗaya. a saman teburin na premier league na bana kungiyar kwallon kafa ta chelsea inda ke jan ragaman teburin da maki arba'in a sati na sha shida da ake ciki yayin da liverpool take biye da ita a mataki na biyu da maki talatin da hudu ita kuwa arsenal tana mataki na uku ne da maki kama talatin da hudu a kasan teburin kuwa Swan City na take mataki na sha da maki sha biyu Hull City tana mataki na sha tara ita ma da maki sha biyu yayin da Sunderland ke mataki na ashirin a kasar teburin da maki sha daya A Najeriya ko shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ba da umarnin dabiya 'yan wasan kwallon kafa na mata Super Falcon. Super Falcon dai suna zanga-zanga ne bisa hakkin su da aka rike musu na wasan da suka samu nasarar cin kofin matan Afirka na shekara 2016 wanda aka yi a kasar Kamaru. inda suka goce masu masaukin baki matan kamaru da ci mai ban haushi a wasan karshe. Ita lafiya.